Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi, Adam Ezango na cikin farin ciki matarsa Safiya Chalawa ta haifa masa santale da budurwa. Masu wuraren mu gyara zama domin jin cikakken yadda Adam Ezango yake cikin farin ciki a halin yanzu. Duba da wannan haihuwa da ake masa wadda tun da ake masa haihuwa ba a taɓa masa irinta ba. masu wuraren mu kafin mu tsinduma cikin kama ku wannan cikakken rahoto da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai shi da zarar mu dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton cikin ikon Allah Allah ya albarkaci Adam e zango da samun karuwar haihuwar ya mace wato wadda wannan mata ta tasa sabuwar amaryarsa Safiya Chalawa ta haifa masa wannan ita ce haihuwa ta farko da safiya calawa wato ta haihu a gidan adam e zangon wannan ita ce yarsu ta fari tsakaninsu da ita kuma tun da ake yi wa adam e zango haihuwa ba a taɓa masa haihuwa irin wannan ba me yasa muka faɗi haka duk matan da adam e zango ya auro su wasu sun haihu wasu kuma ba su haihu ba suka bar gidansa wato inda wannan mata a yadda ake lissafi kamar ita ce ta shida ko ta biyar ajiyar matan da ya aura kuma dukkan matan da ya aura wadda suka taba samun karuwa da ita wato ɗa namiji ta haifa masa inda adam izangon a wannan karan kuma tsakaninsu da safiya calawan allah ya albarkaci shi da samun haihuwar ya mace shi ya sa muka haihuwar da ba a taɓa masa irin ta ba mun sani cewa dai 'yan adam suna da wasu bururruka a ransu wanda za ka ga wani ya sha bamban da wani wani za ka ga idan aka haihuwar masa ya mace za ka ga yana cewa ya fi son ɗa namiji wani kuma a haifa masa ɗa namiji ya ce ya fi son ya mace wani kuma yayin da a haihuwar farko ya samu namiji a haihuwa ta biyu ma namiji a ta uku zai ji yana son a haifa masa ya mace wani kuma za ka ga a haihuwa sa ta farko ta biyu har ta uku har ta hudu ma za ka ga dan mata yake haifa inda zai cika da burin dama a ce ya samu ya mace ɗa namiji wani kuma za ka ga dukkan wato yanayin da Allah ya bashi za ka ga ya haifi mace ya haifi namiji wani kuma wato kwata-kwata ma ba a bashi haihuwar ba. To babu shakka dai a halin yanzu mutane suna taya Adam Izango farin cikin samun wannan haihuwa da yi na wannan ya mace inda muka hango wannan jarumin awal Isa Wasima ya yi fastin ɗin wannan hoto na mata Adam Izango da Adam Izango inda yake taya su murna samun wannan karuwa ta haifar ya mace da suka yi. Yanzu dai mun san masu saurare suna tsammanin su ji wato wanne suna Adam Izango zai sa wannan ya tasa da ya haifa shin suna zai sa mata na mahaifiyarsa ko kuma a zai sa mata suna ne na babar mahaifiyar matarsa da dai sauransu insha Allahu dai masu mu za ku ji mu dangane da yadda za a yi shagalin wato wannan suna na wannan ya ta adam izango shin me za ku ce a dangane da wannan haihuwa wacce irin addu'a za ku yi a dangane da wannan uwa da kuma 'ya'yan